Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Yau kuma kamar kullum muna ɗauke da manyan jaruman kaniwood waɗanda suke taka rawar gani har yau har gobe a ɓangaren taka rawa irin na ɓangaren waƙa. wanda ake hangen su suna fitowa a bidiyoyin waƙoƙi waɗanda waɗansu mutanen da dama ba su san su ba wato dai kamar da kajija mai numfashi da kuma momi gombe duk da na san cewa momi gombe ta daɗe ta kuma yi suna a cikin masana'antar kaniwood wanda kowa da kowa ba zai ce bai san jarin ma momi gombe ba ita ko kadija mai numfashi za mu iya cewa kwana-kwanan nan ne wanda aka fara sanin sunanta kuma har duniya ta fara kiranta da kadija mai numfashin wanda har ake ganin cewa ya kamata a ce an haɗa stadion ɗinta da na ita kanta momi gomban wanda kuma waɗansu mutanen suka fara cece kuce a tsakanin momi gomban da kuma kadija mai numfashin ta yadda waɗansu suke zargi da zato wajen ganin cewa ai kadija mai numfashi yanzu ma ta fi momi gomba suna wanda waɗansu mutanen kuma suke ta gaddama akan hakan waɗansu kuma sun yadda da cewa momi gombe ta fi khadija mai numfashi suna sai dai kuma mu mun zo da yanayin yadda za mu warware wa mutane zari da abawa ta yadda suke ta zarge-zarge a cikin zuciyarsu haɗe da rashin samun kwakwara amsa da kuma rashin samun tsayayyar gaskiya inda za su tsaya su taka da kafarsu ta yadda su ma za su samu damar gaya wa wasu mutanen wace ce yanzu a sama tsakanin momi gwamban da kuma ita kanta khadija mai numfashin ta yadda ake ganin dukan su shahararren jarumai ne wa'inda suka fara da hawa waƙoƙi irin na rawa wato dai suka fara da bidiyon waƙoƙi wanda kuma sai daga bisani yanzu haka aka hango su kowane fim ma za a iya hangen su a ciki wanda ake ganin ba kowace jaruma ba ce kuma ba kowane jarumi ba ne zai yi irin abin da jaruman guda biyu suke yi wanda har aka fara hada Khadija mai numfashi da kuma Momi Gombe amma waɗansu fa suna kira da cewa Khadija mai numfashi ba kowa ne ya santa a duniya ba amma ita ko momi gombe kusan kowa in mutum ya san jaruman masana'antar kano dole ne ita ma zai san jaruma momi gombe duk da jarumar aka daɗe ana gwagwarmaya da ita a masana'antar ta kano duba da irin wani tsari da kuma salo da jarumar ta fito da shi na wani nau'i na samfuri daban yasa waɗansu mutanen suke hangen cewa a yi jaruma momi gombe lalle babu shakka ba za a samu jarumar da ta kai ta kuma ko kuma ya ce za ta kaɓo ta ba a wannan lokaci da take kai wajen ganin cewa ta samu ingantaccen tsari na tafi da abubuwanta na yau da kullum uba da yanayin yadda ake ganin cewa ai jarumar yanzu takan iya sa a yi mata waka da muryar mace kuma ta zo ta hau wakar ta nuna wa duniya cewa ita ta wakar wanda in aka dawo bangaren khadija mai numfashi ba a taba ganin ta yi haka ba a ƙananan mawaka ma inda suke ba a taba ji sun yi wa khadija mai numfashi waka ba amma ita kuma mummy gombe an yi mata waka akalla sun kai nawa na yabanta da kuma ziga ta amma ita khadija mai numfashi ba a yi mata ba kuma khadija mai numfashi ta yadda ba za a haɗa ta da jaruma mummy gombe ba ta abubuwa ne da dama ta da jaruma mummy gomben ko da menene za ka ji ana cewa jaruma mummy gombe mummy gombe ta yanayin yadda jarumar mummy gombe kuma ta fito a fina-finai masu ɗimbin yawa wanda ba za ka iya ƙa'idance su fa kai mai kallo lalle babu shakka ita Khadija mai numfashi ba ta fito ba duba da yanayin yadda ake hangen Khadija mai numfashin ta fito da farin jinin ta ne ma shi yasa har ake kokarin hada ta da Momi Gombe sai dai kuma har yau har gobe ana cewa ruwa yana maganin dauda ma'ana dai har yau har gobe mumi gombe tana kan kadaminta kuma ko yanzu mumi gombe tana ci gaba da cin karanta babu babbaka a cikin masana'antar ta kaniwood masu mu ne da kullum menene ra'ayinku a dangane da wannan kacaniya da ake narhin bambancewa cece wacce take on top tsakanin mumi gombe da khadija mai numfashi